Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da biyar talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukansa zangon FM. za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Alhamis 22 ga watan Yuni shekara ta 2017 tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ne daga nan Washington DC muke farin cikin kawo muku wannan shiri na safe ga kanun labarai. To a jiya laraba ne mayakan kungiyar IS suka tarwatsa babban masallacin nan na Al-Nuri, ɗaya daga cikin masallatai masu tasiri a ƙasar Iraki. An gudanar da bikin karamawa na ajiye furanni da manya-manyan hotuna na yariyar na matashiya da wani makisan gilla na Amurka. Wasu jami'an gwamnatin Amurka sun shaidawa majalisar wakilan Amurka cewa babu tantama ƙasar Rasha ta yi shige ga zaben shugaban ƙasar da aka yi bara. To kanan labaran kenan. wannan izini zai zama kuzari ga so zamu zai zama kuzari ga kasashen mu zai zama kuzari ga duk wanda yake so ya kama mana kuma zai zama halin da muke ganin muna iya cin nasara ministan harkokin wajen Nijar Alhaji Ibrahim ya guba kan amincewar da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yawa yankin na kafa rundunar sojoji domin yaƙi da 'yan bindiga a ƙasar Mali. Reshen matasan ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan ta yi kira na ƙara dunkulewar Najeriya ba karkasa ta ba. malaman jami'ar bayero da ke kano sun tallafa a 'yan gudun hijira a maiduguri grace alheri abdu za ta shigo da shirin domin iyali masu assalamu alaikum a jiya laraba ne mayakan kungiyar is suka tarwa tsababban masallacin nan na alnuri daya daga cikin masallacin da ke da dimbin tasiri da taswiran addini mai kyau na ƙasar iraki jiya laraba da dare prime minister iraq haida al-abadi ya ba da sanarwa a hukumance a dandalinsa na twitter cewa 'yan kungiyar is sun lalata masallacin yanzu haka dai jami'an tsaro sun kulle wannan wuri kamar yadda mahukuntan kasar ta iraki da kuma da amurka ke cewa sun kare ta ikirarin 'yan propagandan kungiyar is da suke zargin cewa jiragen saman yakin taron dangi ne suka ruguza masallacin inda nan ne shugaban masu ikirarin jihadi a abubakar al ya bayyana ya bayyana a matsayin fadar daularsa a shekarar 2014 bayan mayakansa sun samu nasarar karbe wurare masu yawan gaske a kasar na iraki da ma siriya yanzu dai tun sama da sati ɗaya kenan sojojin iraki masu goyon bayan sojojin amurka suke ƙara dannawa zuwa sauran wurin da ke karkashin kungiyar ta is a birni na biyu mafi girma a ƙasar ta iraki dakarun na fatan ganin sun gaggauta kwace masallacin domin ganin an yi bikin sallah karama domin ganin bikin sallah karama na dab da karatowa domin ana sa ran a yi sallah ne a ranar 25 ga wata ko kuma 26 ga wannan watan a kasar ta iraki an gudanar da bikin karramawa ta wajen aje furanni da manyan-manyan hotuna na yarinyar na matashiya nabra hassanin da aka yi wa kisan gilla a jihar bajini a nan amurka an yi wannan bikin ne a jiya laraba da safe a unguwar dupont circle a nan birnin washington dc tun daga ranar talata ne mutane suka fara tururuwa a wannan wurin suna ajiye wato furannin kallo tare da kunna kendir domin karrama a nabra hassanin yar shekaru goma sha bakwai wacce wani dan taliki wa bugu da wani kulki da ake buga wasan gora da ake kira baseball a nan amurka har sai da ya ga ta mutu wannan lamari dai ya faru ne a wata unguwa a jihar virginia an kama wani mutum mai suna darwin martinez torres dan shekara 22 da haihuwa da aka caje shi da laifin kashe wannan budurwa an yi zargin cewa shi ne ya kori nabra da abokanta an gano gawarta ne a wani kududdufi yan sanda sun yi wa martinez tambayoyi bayan da aka same shi kusa da inda al'amarin ya faru tuni dai aka yi jana'izar nabra labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc wasu jami'an gwamnatin amurka sun shaidawa wa majalisar dokokin kasar cewa ko tantama babu kasar rasha ta yi shishigi a zaben shugaban kasar amurka wanda aka gudana a shekarar ta gabata da niyyar taimakawa hamshakin mai kudin donald trump samun nasarar zama shugaban amurkan to amma jami'an suka ce ba wata shaidar da ke nuna cewa kasar trash ta canza kuri'un da aka jefa a wannan zaɓe tsohon shugaban hukumar tsaron cikin gida jay johnson ya shaida wa kwamitin kula da tattara bayanan sirri na majalisar wakilai da ke sauraron rawar da ake tuma kasar trash ta taka a zaben shugaban kasar amurka ta yin shishigi ga kwamfutoci a hedkwatan jam'iyyar democratic party a nan washington ya ce wannan yunkurin da ake tuma kasar ta rasha na yin shishigi bai cimma nasara ba domin kokon fitocin kasar amurka sun fi karfin kasar ta yi masu wannan kutsan a halin da ake ciki kuma jami'an kasar ta rasha sun yi tsokaci akan sabon takunkumin da amurka ta ƙara sawa kasar ta su ta dakatar da yunkurin tattaunawar da ake son a yi tsakanin mukaddashin ministan harkokin waje na kasar ta rasha sage yarkov da karamin sakataren harkokin wajen amurka thomas shannon Rakov ya ce yanayin da ake ciki bai dace a yi wata tattaunawa ba sai dai ma'aikatar ta kasar waje ta amurka ta bayyana takaicinta na ganin an ɗage wannan tattaunawa da aka yi niyyar yi gobe juma'a jami'an ma'aikatar suka ce sun ji takaicin yadda kasar ta rasha ta yanke shawarar watsi da wannan damar na yin bayani akan abin da ke kawo wa kasashen biyu cikas a dangantakar su in ji mai magana da ma'aikatar heta newt a cikin wata sanarwar da ya fitar Amurka ta yi kira ga ƙasar China a yi a wato a wani babban taron tsaro da aka gudanar ranar Laraba da ta ƙara matsawa gwamnatin shugaba Kim Jong-un ta ƙasar Koriya ta Arewa lamba a ta fannin tattalin arziki da kuma diplomasiya. Amma wani mai sharikan harkokin tsaro ya ce akwai buƙatar Amurka ta rage yawan abin da take tsammani zai fito daga wannan hasashe nata domin kyakkyawar dangantaka da ke akwai tsakanin China da kuma Koriya ta Arewa. china dai ta riga ta gane cewa amurka na daukar kasar ta koriya ta arewa a matsayin wata babbar barazana ga harkokin tsaronta in ji ministan harkokin wajen amurka rex tillerson ya ce muna ƙara jaddadawa china cewa tana da nauyi ta hanyar diflomasiya da tattalin arziki daga cewa ta tabbatar da dakatar da ƙarin duk wani tashin tashina da ka iya faruwa a yankin batun ƙasar ta koriya ta arewa ne dai ya mamaye ɗaukacin wannan tattaunawa da aka jiya laraba bayan ƙasar ta koriya ta sako wani ɗalibi ba amurke da ta tsare ya dawo gida amma kuma ya mutu a cikin satin da aka sako shi bayan da ya koma ga iyayensa babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai wanzar da zaman lafiya ya faɗa jiya laraba cewa yarjejeniyar da aka cimma na dakatar da buɗe wuta a ƙasar sudan ta kudu bai yi tasiri ba domin ko har yanzu ƙasar na cikin zaman ɗarɗar har yanzu ana zaman tankiya duk da yake an cimma matsaya na dakatar da buɗe wuta wanda shugaban ƙasar salvaki ya amince da shi yanzu haka dai ana ci gaba da faɗa a wasu sassan ƙasar kamar yadda jim pierre locris ya shaidawa kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ce misali arewacin ƙasar sojojin gwamnati sun fatattaki sojojin 'yan adawa daga wurin da suke da karfi a yammacin kogin nilu sai kuma gabashin sojojin sun karbe garuruwan da ke arewacin jongel yayin da kuma a yammaci ana samun fada tsakanin sojojin gwamnatin na 'yan adawa a yankin wau sai dai kuma a kudanci yanzu haka wasu garuruwa da ke yankin equatorial mutane duk sun watse sun ba garuruwan garuruwan sun koma kango labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka na washington dc Madalla, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani zama da ya jiya Laraba ya amincewa ƙasashe biyar da ke yankin Sahel da suka hada da Nijar, Mali, Burkina Faso, Mauritania da Chadi su kafa wata rundunar sojoji domin yaƙi da ƙyan bindiga daga Mali. Ministan harkokin wajen Nijar Alhaji Ibrahim Yakuba wadda ya bayyana haka ya ce rundunar za ta kasance mai karfin dakaru dubu biyar zuwa goma. Ga ci gaban rahoton da Sulaimun Mini Barma ya aiko mana. na izini zai zama kuzari ga zamu zai zama kuzari ga kasashen mu zai zama kuzari ga duk wanda yake so ya kama mana kuma zai zama halin da muke ganin muna iya cin nasara saboda in ka tara sozawa ka dubu biyar haka ka shiga niyya yaƙi da 'yan ta'adda to ka ba kanka damar ka ci nasara muna musu godiya tunda sun ba da izini sun ce sun yarda mu kai so mu a cikin koko wannan za arewa mali ko kuma iyakar mu. boko haram huda milkin ƙasa take babbar ƙasa wadda ta kusa kai rabin ƙasar niger inda su suke milki suke jagoranci suke abin da suka ga dama yanzu ku ka gani ai boko haram an matse ta an kai ta ga bango to haka ne muke so ma yan ta'adda mu hana su dama su kai hari cikin mali ma bale har su kai shi wasu ƙasashe na waje sai dai ka'idodin da kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ke aiki a ƙarƙashin su sun kawo cikas wajen ba ƙasashen na mali nijar burkina faso chadi da mauritania cikakken goyon bayan da zai ba su damar kai farmaki har can kan gindin magani in a gaskiya ne mu abin da muka so ya huce haka mu mun ce muna fatan wannan sozawa a ba su izinin su je ƙasa mali ko iyakar mu da mali su kai hari a cikin wani izini da ake ce ma shafitir na bakwai wannan shafitir na bakwai shine yake ba damar ƙasashe da ke cikin majalisar ɗinkin duniya su yi aiki da duk ƙarhin da ke gare su don a kai ma masu ta'addanci hari a halaka su wannan tsari da aka yi na rundunar sozawan majalisar ɗinkin duniya dubu goma sha ba haka ya kamata a yi da su ba wanda ya kamata a yi da su wanda za su je su yaƙi ne a je a iske mai neman fitina tun gidan shi a hana shi kai fitinan nan. Maganar kudaden tafiyar da ayyukan rundunar mai dakaru dubu biyar zuwa dubu goma na daga cikin abubuwan da taron kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya tattauna a kansu. Kasashen tarayyar turai sun ba mu kusan miliyar talatin na sefa kwanakin baya game da wannan da karhi wanda suka san cikin halin da muke tunda tare muke da su cikin karkara ga tamu ta sahel mun so su masu ba da wannan goyon baya tun wanga karo don mu san mun rike abubuwan da za su ba mu damar mu yi wannan kokowa. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Wasu sun tatta da kayan baya A farkon watan gobe ne ake sa ran kasashen biyar za su yi bikin ƙaddamar da rundunar a wani taro da za su yi a bama ko na ƙasar Mali. Yanzu kuma sai Najeriya inda rashin matasa na ƙungiyar Kiristocin Najeriya kan yi kiran da 'yan Najeriya ba tare da la'akari da addini ko bangare ba su haɗa kai wajen yaƙi da masu yi wa ƙasar ta'annati maimakon ɓata ƙarfi da ƙarfe wajen neman wargaza ƙasa. Ga rahoton da Nasiru Adamu ya aiko mana. No to secessionists, regionalists, and religious bigots. shugaban rashin matasa na kungiyar kiristoci ta najeriya kan injiniya daniel david kazai ke karanta jawabi na barnanta daga duk masu neman kasar biyafara da masu ma ba da wa'adi ga ibo su fice daga arewa kazai ya ce lokaci ya yi da matasa daga dukkan addinai za su yi aiki tare don kare najeriya kamar yadda aka haɗe ta tun 1914 ibo su tafi yarbawa su tafi arewa su tafi ba shine ma muke magana kai ba matasan najeriya da kiristoci musulmi da dattawa su haɗu gaba ɗaya mu kori wayan waɗannan barayin Najeriya da mutane da suke kawo mana zaune tsaye a Najeriya ko Krista ne ko Musulmi ne ko Igbo ko Bahaushe a fito da su a kore su a kasar na don a samu zaman lafiya. A zuwa cikin jawabin ka na turancin nan ka yi kira ga 'yan kabilar Igbo cewa yawancin su Kiristoci ne. Wani zai tunanin to me yasa ba za a yi kasar Igbo ba saboda wata watakila a samu wata ƙasa gaba ɗaya mata Kirista. Wannan ba daidai ba ne. Mun kai kasan Krista Wato kenan ma naman da zaka ci zai zama naman shanu wanda Kirista ya girmar da shi? Kiwo, Kirista suna kiwo? Maganan Christianization, Islamization na Najeriya a yi waje da wannan. Ana maganan One Nation Nigeria. Ni Kirista ne, ba zan yarda wani ya tilasta wani ya yi addinin krista a dole ba littafi mai sarki ya hana ba dalilin da zai sa wani kuma ya nema ya sa krista ya zama musulmi karfi da yaji najeriya nan namu ne wannan ya zo daidai lokacin da mukaddashin shugaban najeriya farfesa yemi shibajo ya gana da sarakunan gargajiya na arewa da gwamnoni don gano bakin zare ga wannan batun nasura da Malika murar amurka daga abuja najeriya haɗa kai mu daina sa'in sa'in shugaban kungiyar malaman jami'o'i ta najeriya reshin jami'ar bayero da ke kano dr ibrahim magaji barde ya yi kira ga 'yan najeriya su ƙara tallafa a 'yan gudun hijira da fitinar boko haram ta ɗaiɗaita dr barde ya yi wannan kiran ne yayin da yake mika tallafin kayayyaki na naira miliyan biyar ga 'yan gudun hijira a maiduguri kamar yadda ya ƙarin bayani ga wakilin sashen hausa haruna dauda biyu e mun kawo taimako ne wanda 'yan kungiyarmu ta malaman jami'an bayero suka hada suka sai wannan kayayyaki domin a taimakawa mutanen da bala'in rikice-rikicen nan ya shafa muna da kunshi-kunshi dubu uku ɗari biyar wanda za a raba musu wanda kuma kiyasin kuɗin ya kai miliyan biyar so muna fatan insha Allah wasu sauran jami'o'i da polytechnics da college of education na can bangaren namu za su shiga cikin wannan shiri ko kungiya ne na malamin makaranta na jami'a kamar da kuka samu waɗannan kuɗaɗe har ku sai waɗannan kayayyaki eh dan albashi mu muke guzura abun da ya kamata a fahimta shine eh, kamar yadda aka ce digo-digo eh, na ruwa shine yake yin kogi so kaɗan kaɗan da ake cira din a dubu ɗaya ɗaya muke cira a albashin kowane malami har tsawon wata nawa har tsawon wata uku shine muka haɗa wannan wannan shine karo na farko da kuka zo garin Maiduguri don ba da irin wannan tallafi kamar aka ga irin waɗannan yanayin da wannan suke musamman ma 'yan gudun hijira gaskiya 'yan gudun hijira suna cikin mawuyacin hali musamman za ka ga ɗaki ɗaya akwai mutum tamanin a ciki kuma ba su da shimfiɗa suna yin amfani ne da kwalaye da kuma fatin buhu su yi a ɗakuna da su babu wadataccen ruwa ga dai matsaloli kala-kala gaskiya suna cikin wani mawuyacin hali wanda yake kamata ya yi a ce najeriya ba a bar su sun shiga wannan halin ba najeriya ƙasa ce da muke da mutane kamar miliyan 180 su kuma wannan 'yan gudun hijira miliyan ɗaya ne zuwa biyu to bai kamata a ce wannan tamanin din kowa ya rike hannun shi an basu suna shan waya ba ganin cewa wannan tallafi ya zo ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da bukukuwan karamar sallah ko yaruman da suka amfana da wannan tallafi ke ji sunana duna mangamta yana kira na yanzu ma an kawo shankafa da joro da mai wannan sai godiya wajen Allah ba wani magana kawai mu jin dadi mu ya wuce dadi a gare su. Menene sunanki? Aisha. Daga ina kika zo? Daga Maiwa Hausa. Hanyar Mafa. Na ƙauyen Mafa kenan ko? Eh. To ya kuke ji yanzu kuna ganin wannan taimako da aka yi muku zai ishe ku samu kuɗan bukiya bukatun ku na sallah? Eh mun gode ma Allah alhamdulillah. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Allahu Allah ya tabaraya. Allahu Jalla ya tabaraya. Najeriya ke ce ga tambaraya, Najeriya ke ma ke kun amana. Muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe ɗaya da kusan minti goma sha bakwai na dare sai a gyara zama ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. ku jama'a tambaya ke da ku jama'a tambaya ni ke da tun na zo nan ban taba gani a'a bari idp a dan bashi wani abun da dan shi zai bace babu sai bace rai kullum masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa sansanin Malkohi a jihar Adamawan Najeriya da ke da 'yan gudun hijira sama da dubu biyu domin ganin irin halin da suke ciki da kuma sanin ainihin irin tallafin da suke bukata daga gwamnati a daidai lokacin da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa nema ke shirin kai masu tallafin abinci a cikin hirarsu da wakilin masanusa adamu 'yan gudun hijiran cikin gidan da ke sansanin waɗanda galibinsu suka shafe sama da shekaru biyu a wurin sun bayyana waɗansu ƙalubalai da suke fuskanta da muka yi alkawalin tuntuɓar masu ruwa da tsaki domin jin ko suna sane da su da kuma neman sanin matakan da hukumomin ke shirin ɗauka domin magance su ga abin da waɗansu ke cewa abinci gaskiya ba ta da inganci me ba ta da inganci kuka kullum kullum kullum kullum tun na zo nan shekara na biyu kenan ban taɓa gani ko kifi ko nama a cikin miya ba kaga wannan ba ba daidai bane na biyu tunda na zo nan ban taba gani a'a bari IDP a dan bashi wani abun da dan shi zai bace babu sai bace rai kullum bace rai kaman bace rai da nake ga maka nan mutum ya ce maka common ID IDP banza kaga wannan macin zarafi ne da lokacin da bamu fito ba ai ko yana gidan shi wani ya ce maka ai kun koshi kun koshi wannan mu gwamnati nake ce da mutum da ne ba gwamnati bane kowa da yana gidan shi kuma kowa yana wahala su dai kungiyoyi guda uku ne suke kwarma da sana'a nan za su koyar maka an ka iya kana zaune jari kan ba wanda aka ba wa jari duk mata da suka koya wajen mata kusan dubu da suka koyi sana'a nan ba wanda aka bata jari ba wanda aka bata kayan sana'a suna zube dai kawai ilimi alhamdulillah na mataki na farko na primary da naziri amma a cikin yaran mu anan akwai wayanda sun kai staff secondary school din don bayan da muka iya ne kawai suna zaune a cikin primary na a cikin camp malamai kan kyau ne tunda military preparators sun suke koyar da amma yaran da suka wuce inda suke suke kuma suna zaune a baya har yanzu ni a gani na muna neman ci gaba ma yaran mu wanda suka wuce primary suna zaune a primary nan a taimaka musu kamar da aka taimaka ma wayoyin su can shekarun baya aka ɗiba aka sa su a makaranta suka tafi waje. To wakilin namu ya tuntuɓi jami'in hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Adamawa Sa'ad Bello inda ya fara gabatar masa da batun ilimi da ya tsone waɗansu 'yan gudun hijiran ido sai ya bayyana cewa. duk wanda ya gama makarantar primary ana iya kokari a sama masa gurbi a junior secondary school shi mai girma gwamnan jihar adamawa sanata jibril bindo ya ba da umarni cewa duk wanda ya rubuta jarabawa na gamawa a sama mashi gurbi a makaranta mafi kusa da shi kuma tuition fee da books free ne sannan federal government ta yi initiative na safe school initiative wadda tana ba da school mean tana ba da gurabe ma ɗalibai wato idps wadda akan kai su federal government colleges uh, uh, wato kamar exchange program kenan hmm. akan kai su federal government colleges wurare daban-daban jihar adamawa ta benefitin da wa'annan wannan shine shekara na uku da ake cikin wannan tsari na safe school initiative sannan mun kira ga wa'anda suke da hannu da shuni da kuma masu hukumomi masu kazaman kansu wadda anan muka sami eh, karbuwar LNG liquefied natural gas mm. wadda ta zo ta ba da scholarship ma wa'inda suka rubuta national common entrance ba ma state common entrance ba national common entrance suka rubuta suka ci ta ba su gurabe a makarantu su takwas daga cikin sansanoni mu guda biyu su suka rubuta su sun rubuta su suka ba da jarabawa su suka yi interview kuma wadda suka yi sun ba su scholarship din suna nan a federal government colleges an ba su scholarship wadda tana biyan su 360,000 kowane shekara a makarantun tana biya wa makarantun ne mutum maganan tuition fee mutum maganan ah, uniform da sauransu duka abin da ah, wannan scholarship ya kunsa kenan saboda haka muna kacin kokari mu ga cewa duk wanda ya gama primary ya samu wuri ah, a secondary ko da na jiha ne ko kuma na gwamnatin tarayya baya ga ilimin yara kanana akwai wani tanadi ne da hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta yi wa iyaye domin su samu ilimin boko tambayar kenan da na yi wa malam sa'adu bello mu tanadi da muka yi mutum makarantar yara kanana kuma kamar yadda ka ce ka je makarantun na sansanonin mu ka gansu yadda suke aiki ka ga malamai da muke da su haɗe da malaman da hukumar sojoji suka bamu da kuma kayayyakin aiki da muke samu na gudumawa daga hukumomi daban-daban ba mu sa mun buɗe wani aji na 'yan yaki da jahilci a cikin sansanoni ba amma akwai hukumomi masu zaman kansu wato NGO wadda suke zagawa a unguwanni wadda kuma muna sane da ayyukan da suke yi kamar su ADRA kamar su Plan International da sauransu wadda suke yi kokari su ba da ilimi wa wa'inda ba su samu dama sun yi ilimi ba kuma shekarun su yawo zarta wadda za su zauna a firamare wato non formal education mm. kenan ana yin shi a unguwanni amma har yanzu services din su bai shigo ba zuwa cikin sansanonin mu amma uh, inda akwai yan gudun hijira unguwanni suna samun wannan uh, azuzuwa na yaki da jahilci uh, tsammanin mu bisa tattaunawa da muke da su shine inda wayannan sansanoni za su ci gaba da zama da za su extending aikin su zuwa ga sansanoni amma yanzu a halin da muke ciki tunani ake can ko ina eh, inda sansanoni suke ai kokari su koma gidajensu to wa'annan hukumomi masu zaman kansu za su koma um, eh, return areas maimakon su dawo sansanoni bayan sun yi a host community wanda yanzu suke kai za su koma return areas wato ƙauyuka da mutane ke komawa ba su na irin gudumawa eh, na ilimin bayan lokaci kan batun nan na samar wa 'yan gudun hijira da suka koyi sana'o'i yayin da suke zama a sansanonin jari hukumar kula da 'yan gudun hijira ta nema ta ce illa iyaka ta horas da su sana'o'in dogaro da kai a lokaci lokaci da suke zaman hijirar eh, hukumomi masu kaf zaman kansu da suke taimakawa wa eh, livelihood support kenan hmm. batun sana'o'i suna ayyukan su kuma sun fi mai da hankali ga waɗanda suka koma ne wuraren da suka koma don tunanin shine a baka sana'a lokacin da ka koma zama ba lokacin da kake zama don gudun hijira ba wanda suka koma eh, muna iyakacin kokari mu sada waɗannan hukumomi da su a kauyukan su don su taimake su waɗanda suka koyi sana'a nan kuma muna kira ga hukumomi da masu hannu da shi ne su zo su taimaka wurin mika musu abun da za su sai kayan sana'a da shi ba wanda in suka suka koma za su koma da kauyukan eh, su ne su je su ci gaba da sana'ansu musamman mata wadda aka koya musu sana'o'i hmm. eh, wadda za su rike kansu to amma yawancin hukumomi support na livelihood sun fi hmm. bada karfi ne ga waɗanda suke suka koma wuraren su saboda shi ne zai taimaka musu su zama dindindin ba su cika zuwa su bada taimako na kayan aiki ba yawanci taimako na koya ake bayarwa a sansanoni game da batun nan na tsugunar da yan gudun hijira a muhallansu da aka kwato daga mamayar yan kungiyar boko haram gina musu muhimman abubuwan more rayuwa da samarwa yan gudun hijira masu komawa muhallansu madafa kuwa na tambayi shugaban karamin kwamitin sake gina arewa maso gabashin najeriya da shugaba muhammadu buhari ya kafa a majalisar wakilai ta tarayya honorable yusuf captain buba inda aka kwana bayan kwamitin ya kammala nazarin bukatunsu kwamiti din yana kashi biyar akwai kwamiti na nan da settlement akwai kuma education akwai kuma committee na economic development akwai security da kuma finance committee na na security wannan ana kan aikin security duk wani gani kowa yana gani yadda sai ana samun ci gaba a fannin sannan kuma committee na economic development wanda za a kamata za a tallafa mutane fannin noma fannin koya musu sana'o'i da sauransu wannan in lokacin Allah ya samu na tabbata za a fara wannan tallafin ko kuma bayan fannin materiyan eh, wannan a magana abinci da sauransu na san kwanakin baya can an je an raba kuma na san a wasu jihohi kamar su borno raba kayayyakin abinci wasu jihohi kuma ina ganin za a sake kwanan baya da na yi hira da kai kayi maganan taimakawa mutane da jari domin su so sana'o'i musamman mata da matasa suna cikin budget na kwamitin nan su budget kuma na kasa gaba daya ai ka san last kasa kasan kasa tana amfani ne da kasa kasa kuma sai ta ji majalisa ta zo kuma ta sake komawa wurin ah, ah, an duba ya sa hannu kafin a fara gudanar da ayyuka yanzu na ah, wannan satin da ta gabata yana da acting president ya yi sanin wannan kasafin yanzu ne za a ne in an sake kudi akwai wasu ayyuka na gaggawa kamar su tallafi na abinci wannan ana dan ana binciken da wakilin namu ya gudanar na nuni da cewa an samu raguwar 'yan gudun hijira a dukkan sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar adamawa sakamakon komawa mahallansu da aka kwato domin zaɓin kansu yayin da kashi saba'in cikin ɗari na 'yan gudun hijira da ke cikin sansanoni biyu daga cikin shida da suka rage a jihar adamawa 'yan asalin jihar borno da yobe ne. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin wakilinmu Sanusi Adamu da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne gaida malama alheri kamin shirinmu na ƙarshe ga karatu daga alkur'ani mai tsarki حبيب عثمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن آه، تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى صدق الله العظيم To Allah ya samu dace yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. a jiya laraba ne ƙungiyar is ta tarwatsa babban masallacin nan na alnuri ɗaya daga cikin masallacin da ke ɗimbin tasiri da taswiran addini mai kyawu na ƙasar iraki jiya laraba da dare prime minister iraq haidar al-abadi ya ba da sanarwa a hukumance a dandalinsa na twitter cewa 'yan ƙungiyar is ne suka lalata wannan masallacin yanzu haka dai jami'an tsaro sun kulle wannan wuri kamar yadda mahukuntan ƙasar ta iraki da kwamandan amurka ke cewa an gudanar da bikin karamawa na ajiye furanni da manya-manyan hotuna na yariyar nan matashiya nebra hasnamen da aka yi wa kisan gilla a jihar virginia da ke nan amurka an yi wannan bikin ne a jiya laraba da safe a wata unguwa na adonport saku na nan washington dc tun daga ranar talata ne dai mutane suka fara tururuwa a wannan wurin suna ajiye furannin kallo tare da kunna kendir domin karama marjayiyan wasu jami'an gwamnatin amurka sun shaidawa majalisar dokokin kasar cewa ko tantama babu kasar rashi ta shige a zaben shugaban kasa amurka wanda a gudana a shekarar ta gabata da niyyar taimakawa hamshakin mai kudin nan wato donald trump domin ya samu nasarar zaben shugaban kasa to a gaishe ka da haka allah kawo mu karshen shirin safe sai can da hantsi da ikon allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin na kasa ba kasa ba da usman amir kabara yake shiryawa ya kuma gabatar kamar na madadin ladan ibrahim a yawon da ta yi gabatar da shirin da solomon abu wadda ya kula da hakin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya jimmy cook da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan da aka ta yin sallama da ku mu zama lafiya